Ƙungiyar nan mai rajin kare haƙƙin jama'a ta Alternative Espace a jamhuriyar Nijar haɗin gwiwa da abokanin hulɗarta kamar su Medicine du sun gudanar da wani taron biki mai taken Festival a Jabba Makodo wanda aka yi karo na hudu a wannan shekara da suka shafi batun zaman lafiya da zamantakewa da baƙin haure a yankin Agades. Daga yankin na arewacin jamhuriyar Nijar birnin Agades ga wakiliyarmu Tila Amadu. light. Waɗannan saututtukan su ne suka raye filin da aka keɓe don soma wannan bukin na festival a Jabba Makodo karo na fudu da ke gudana a birnin Agadez, inda a ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar mashawarta Muhammad Anako, magatakardar ofishin gwamnan jihar Agadez a Tahir Abube ya buɗe wannan festival kin mai taken kula da 'yancin bakin haure wajen shiga da fitar su, domin ko 'yancin su ne da dokokin ƙungiyoyin duniya suka yarda da su. Ga abin da magatakarda ke cewa. ya ce yau shekaru hudu kenan da wannan festival kin ke gudana a jihar agadarsa babbar karramawa ce ga matasan jihar agadarsa wajen samun abin da za su rika ga hannu don waye kansu musamman ma akan harkokin tafiya cirani sanin yancin ɗan adam da makishi na kasashen su lallai yana da kyau matashi ya tafi bida don gobensa ta yi kyau sai dai in an duba matasa na barin kasashen su na ainihi don bunkasa kasashen da ba nasu ba alhali hali kasashensu na afirka na da bukatar su domin ko kasashe ne masu arzikin ƙarƙashin ƙasa yana da kyau matasansu su sani cewa akwai bukatar su tsaya su yi aiki a kasashensu na afirka A tsawon kwanakin wannan festival kin akwai shigulgulla kala-kala da bukin ya kunsa. kakattu da ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara wannan bukin na Ajab Bama Kodo ya ƙara ma DW haske kamar haka. 'Yan jiha agada su sani da wayan wayan wayanda suke zuwa suke wuce duka mutane ne na kasashen ECOWAS. Kasashen ECOWAS ko kuma kasa wajen goma sha biyar ko goma sha shida ne duka mutane guda ne. Kawai da iyaka ne tura suka raba mu da abubuwan da Niger da Mali da Burkina Faso da wani nigeria da wani ghana duka dai kasashe guda ne a musu barka da zuwa a musu marhaba kowace irin gudunmawa masu ruwa da tsaki fannin shige da fitan bakin haure za su bayar ga bukin na bana amadu umaru magatakardar kungiyar tsaffin yan caga ya kara da cewa e mu gudunmawa da zamu kawowa ta kwatanta mutane ne zami ga yadda ake karɓar bakin nan kuma ga yadda ake sa su su yi tahiya ga ka'idodi wanda yake akwai su na tasha wanda yake ba ka je ka laɓe ba bayan fage ka ɗauki mutum ba tare da kowa ya sani ba kuma ka bi hanya da shi a'a sai dai a cewar Musa Bashir jami'i ne na hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa da ya halarci bikin murna da wannan festival na bana kuma ya zo a daidai saboda ga doka wadda ta hana baki su tsallaka yau ga ta an soke ta ƙarshen rahoton kenan Tula Amadu DW Hausa daga birnin Agades a jamhuriyar niger. to a jaba ma tila ahmadu da wannan rahoto na tila za mu kawo ƙarshen dukkanin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan sango kada ku manta kuna iya aiko mana ra'ayoyinku game da su wanda za mu karanto nan ba da jima'a ba tare da zainab bilyaminu abdullahi shirin na zo muku ne kai tsaye daga nan sa